kundin Hausa Novels, Masu masarubuɗan littattafan Hausa. Ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawa. Ta yadda za mu dinga an tayo mu sabbin littattafan mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna gidan na gwaggo, wanda marubuciya Fatiza ta rubuta muku shi. wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Nobels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin a gargashin jagorancin Abban Dausayi. A baya mun tsaya ne a inda kamar yadda na faɗi Hajiyar Sakkwato yaya take wurin Alhaji su biyu kaɗai ne a wurin Hajiya Kaka. Farkon aurenta ta yi ne a kudan inda ta haifi yaya Kabir wato mijin Anti Amina. Daga nan sai suka rabu da mijin ta aure a sakkwato Mijinta shahararren mai kuɗi ne kuma mai sarauta wanda a farkon aurensu Lagos aka kai ta saboda a can yake kasuwanci. Tana da yara takwas da shi. Aunty Atika, Yaya Arsala, Aunty Huzaima, Aunty Zainab, Aunty Aisha, Yaya Al-Amin, wanda Aunty Zubaida ta aura kafin su rabu. Anti Shafa'atu da Anti Zuhura dukkansu sun yi aure sun hayayyafa, don aƙalla ajiya na da jikoki hamsin da huɗu. Ban taɓa ganin famili masu zumunci irin su ba da su da 'ya'yansu, kansu a haɗe yake. Famili ne da kowannensu yake ji da Naira don duk cikinsu ba mai auren talaka, kuma kowanne bizines suke yi sosai, ba matan ba mazan. Hakan ya sa kowa yake ji da kanshi a cikinsu. Mijin Hajiya Alhaji Sammani kafin ya mutu ya bar dukiya da yawa bacin gidaje, da gonaki har kuma tsabar kuɗi. Hajiya na zaune ne a gidan Alhaji Arsala, don tun da ta gama aurarwa ya zamana ita kaɗai ce a gida, sai ya sai wani ƙaramin fili da ke gefen gidan shi. ya gina mata three bedroom flat sai ya zamana in kin shigo gate ɗin gidan fat ɗinta na hannun dama na yaya arsalan na hannun hagu da shi da matar shi da ƴaƴan shi da ƴaƴan shi shida biyu mata huɗu maza tinda nake ba a taɓa karrama ni irin yadda aka min a Sokoto ba ina zuwa na tarar da an ware min ɗaki ɗaya a flat ɗin Hajiya an zuba min set ɗin Italian bed ga plasma TV AC, center carpet da sauran kayan bedroom. Zama na a Sokoto zama ne mai cike da freedom. In sha abin da nake so, duk wani jin daɗin rayuwa na same shi a Sokoto. Nan da nan ni da Khalil haskenmu ya fito muka ƙara wani kyau, don duk wanda ya san mu shekara ɗaya baya zuwa yanzu ya san mun canza. A nan ma na ci gaba da ta ina samun kuɗin kashewa. Ban da wata damuwa don ko duk gidanmu daga Ammi sai 'yan ɗakinmu suka san ina Sokoto. Dan yaya Arsar ne ya ce kar a faɗa ma Alhaji dan ya san zai iya hana ni zuwa. Wata na yau a Sokoto aka yi kamar sallah. Mun yi watanni a Sokoto aka yi karamar sallah. Mun samu kaya da ni da Khalil sosai. Dan ni ina da kala goma, Khalil na da sha biyu. Dan dai cikin 'ya'yan hajiya kowa sai da ya mini kayan sallah. An yi sallah da kwana biyu sai ga yaya Faruk ya zo gaida hajiya. Aiko nan yayi ta mamakin ganina. Ni kuwa tsurewa ne dan na san dole zai faɗa ma Alhaji. An yi sallah da sati biyu na yaye Khalil sannan na ɗauke shi na kai shi Kaduna. na miƙa ma ubansa daga nan na wuce Zaria. Ina zuwa Alhaji ya ce in wuce in ba shi wuri in koma inda na fito. Tunda sanda ya ce in bar yaron ban ji maganarsa ba. Sannan wai dan na raina shi da munafunci irin na ammi da ni na ɗauki ƙafa na koma Sokoto ba tare da mun sanar mai ba. Haka ina kuka na bar gidan don baƙin ciki ko gidan Anta Asma'u ban je ba. na wuce fak na hau motar Sokoto. Tunda na dawo daga Sokoto, ko Hajiya ta shiga gyara ni don kullum addu'ar ta in sami miji a nan in yi aure ko na samu kwanciyar hankali. Sati na biyu da dawowa daga Zaria sai ga Anti Zubaida ta zo wadda kalo ɗaya za ka mata, ka san ƙwaƙwalwar ta da matsala. yan da Hajiya ta yi ta neman mata magani don abin nata kamar asiri, saboda wani zubin lafiya wani zubin cuta. Ana cikin haka ne kuwa kawun Muhammad ya yake sanar da ni ɗakin da aka sa kayana ya faɗi. Sun dai kwashe kayan amma duk wasu sun fashe. Da na sanar da yaya Arsala sai ya ce in shirya in tafi in duba kayana. Da zan wuce sai ya haɗa ni da anti Zubaida in kai ta wurin mai maganin da ya samu a nan Kaduna. Bayan na je na duba kayana wanda duk wani kayan kicin ɗina da kujera sun lalace. Kayan gado kawai na tsira da shi daga nan. Daga nan kuma muka nufi gurin mai maganin da anti Zubaida. Bayan mai magani ya yi mata tambayoyi ya ce min aljanu aka turo mata kuma ba shigar da suka yi ba, shafar da suka yi. Sannan wani ɗan uwa na jiki ne ya sa a tura mata. Sannan makarinsa sai dai a maida ma wanda ya turo ta. Ƙaƙaƙara ƙaƙaƙara. dare na kira yaya Arsala na sanar da shi abinda mai magani ya faɗi sai ya ce a dai yi mata magani amma kar a ce za a maida ma wani tunda ya ce cikin 'yan uwa ne. A nan dai malam ya ce maganin na sati biyu hakan ya sa yaya Arsala ya ce in zauna har sai an gama maganin sai mu dawo tare. Kwana na biyar a Kaduna na shirya na tafi ganin su Iman. Tarba haka min ta mutunci kamar yadda aka saba kuma na ji daɗin yadda Sumayya take kula da su. Especially Khalid da na ga ya zama wani ƙato kuma ya daɗa wayo. Rainan madara. Su masu Iman da ka gansu ka suna jin daɗin zaman gidan. Na yi mamakin yadda yaron bai manta da ni ba dan yana gani na ya taho da kwanancinsa yana cewa momi momi. Wannan karan har ta Umma ta sakar min fuska don haka ta yi ta jana da hira. Nan dai na basu su chocolate ɗin da na sai musu na dawo gidan Granny cike da kewarsu. Washe garin ranar da na je wurin su Iman sai ga kiran tasi'u. Ina ɗauka maka gaisa yake tambaya ta ashe na zo Kaduna na ce mai kwana na shida ke nan dai ya ta tana da surutu tun ina biye mai har na gaji ne masa sallama bayan kwana uku rana na tashi da yara yarana hakan ya sa ne daidaici lokacin tashin su break na shirya na tafi school din su nan dai na gansu muka yi ta hira tare da ɗaukar hoto har sai da aka kaɗa bell na komawa class tukuna na bar su suna ɗaga min hannu ni ma ina ɗaga musu Rabuwar aure wallahi ba ta da daɗi especially in akwai yara a tsakani sai yara su taso kamar marayu. Ga su dai suna da iyaye duka amma rashin iyayen a wuri ɗaya matsala ne. Duk yadda wata za ta kula miki da 'ya'ya ba kamar yadda ke za ki kula da su ki ba su tarbiyya ba. In ma aka haɗu da mai riƙon mara kirki sai ta yi ta azabtar da yaran. Amma kuma wani auren rabuwar shi shi ne maslaha kamar wannan na Bahijja. Mai cike da matsaloli wanda har ta kai babu ganin girma da mutunci a tsakaninsu. Allah ya tsare ya ƙara dangana, haƙuri da soyayya tsakanin ma'aurata. Ya shirya mana mu shirya ta tafarkin addinin Musulunci, amin. Ina tafiya ina ƙoƙarin mai da ƙwallon da ke shirin fitowa, kiran sunana da aka yi ne ya sa ni saurin juyowa. Yaya Mahmud na gani. Yaya Mahmud cousin yake a wurina amma dangantakar su ta fi kusa da tasi'u. Nan dai na kasa muka gaisa sannan ya tambaye ni halas iman na zo gani na amsa mai da eh Dan dai yayi ta min faɗa na zubar da mutunci tunda na rabu da tasi'u ko kira ba na yi a gaisa. Dan dai ne ta kawo excuse sannan muka yi sallama muka rabu. Haka mutane suke su suke zubar da zumunci amma in sun ganka su yi ta borin kunya wai ba ka son zumunci. Bayan kwana biyu ina zaune ina shafa ma anti Zubaida magani kawai sai ga kiran Alhaji ya shigo wayata. Take gaba na yanke ya faɗi dan ni dai a wuri na kiran Alhaji ba alkhairi bane a wuri na. Sai da wayar ta kusa katsewa tukunna na ɗauka cikin rawa murya na ɗauka tare da karawa a kunne haɗe da sallama. Ya amsa sallamar tawa tare da faɗin uban mai ya kai ki gaduna. Ya yi mana tambaya haɗe da hargagi. Cikin rawar baki na ce na je kai anti da wurin magani ne daga nan kuma na duba kayana da aka ce ginin ɗakin ya faɗi. Cikin ɗaga murya ya ce Bahijja yaushe kika fara Bahijja yaushe kika fara ƙarya kuma ƙaryar ma ki rasa wa za ki yi ma cikin sanyin jiki na ce wallahi Alhaji ba ƙarya na maka ba ka fi kowa sanin ko yanka ni za a yi in dai na bai bari na karasa magana ta bai yanke kiran haka ranar na su sukuku yan duk iya tunanina na kasa tuna laifin da na yi ma Alhaji an gama yi ma anti Zubaida magani inda abin nata ya ɗan yi sauƙi kwana biyu muka ƙara muka kama hanyar Sokoto bayan mun huta tukunna jiya da ya Arsala suka kira ni a falo Jin kiran sai daga bana ya faɗi don na san ba lafiya ba. Ina zuwa Yaya Asala ta fara magana cikin ɓacin rai. Bahijja, kin san maganganun da tijarar da kika ja mana cikin dangi kuwa? Jikina na karkarwa na ce a'a. Ya ce maganganu na ta yawo cikin dangi akan kin je kin samu tasiru kina kuka akan ya maida ki ɗakin ki. Hakan ya sa ya ce miki ba zai maida ki ba, don Allah ya ce in kin koma ba shi ba Hakan ya sa ya ce miki ba zai maida ki ba, don Allah, ya ce in kin koma ba shi ba ki, amma wai sai kika yi hogin in shi kika ce wai ya maida ki. Za ki zauna da shi ya bar maganar Alhaji. Shi ne yanzu muka kira ki mu ji gaskiyar magana, don na kasa gazgata hakan. Cikin matukar razana na zayyane musu abin da ya faru, ina faɗi ina kuka, don tun da nake ba a taɓa min irin wannan sharrin ba. Take yaya Arsala ya kira Alhaji ya zayyane mai abin da ya faru. Dan Alhaji ya ce a bar magana zai zo da babbar sallah. An yi sallah da kwana biyu sai a an yi sallah da kwana biyu sai ga Alhaji suka zo Sokoto. Bayan sun ci abinci sun huta aka fara mitin wanda duk aka yi na aka yi sa. Nan dai aka mai da magana aka mana sulhu da Alhaji da ni da Aunty Zubaida. Nan dai Alhaji ya ce ya haƙura sannan ya ce kowa ya zama shaida ko bayan ransa na koma gidan tasi'u bai yafe min ba. Kwanan su biyu tukunna ya ce mu shirya ya tafi da mu don can ma Zaria mitin ɗin za mu je mu yi. A ranar da muka dawo ba ƙaramin farin ciki na tsinci kaina ba saboda ko ba komai ranar na shiga gidan Alhaji ba tare da ya kore ni ba. Kwana muka yi muna hira da Ami don rabon da mu zauna mu yi hira ba tare da wata fargaba ba shekara goma kenan. Washe gari Alhaji ya haɗa mitin wanda duk wani ɗan gidan sai da ya halatta. Dan dai Alhaji ya mana nasiha tare da nuna mana mahimmancin zumunci. Da alama dai mazan jikunan su sun yi sanyi. Don har gafarar Ami suka roƙa saɓanin matan da sai wani cika suke yi suna batsewa. Sati na ɗaya a Zariya na fara shirin komawa Sokoto. Ba yadda Ami ba ta yi da ni ba akan in bari akwai ba yanda Ami ba ta yi da ni ba akan in bari akwai biki a gidan Anti Jummai da ke Katsina. Ƙanwar Alhaji da suke uba ɗaya ita za ta aurar da ɗanta amma na ƙi. Don gaba ɗaya ɗan zaman gidan da na yi na ji Zaria ta fitar min a rai. Haka na shirya kayana na koma Sokoto. Daga nan Sokoto ma an ji Shafaci kaɗai ta je bikin ita ma kwananta biyu ta dawo. Ina kwance da daddare sai ga kira ya shigo wayata. Ganin lambar ba suna ya sa na kiɗa gawar sai da aka kira su uku tukuna na fikin. Muryar babban magidanci ne ya bugu kunne na. Jin hakan ya sa na gaishe shi cikin girmamawa. Bayan mun gaisa tukuna ya gyara murya tare da faɗin, Bahijja, Na san baki gane mai magana ba sunana Alhaji Suleiman. Ina zaune ne a garin Kano ina da mata biyu da yara hudu. Ban taɓa ganin ki ba amma na karbi lambar ki a wurin kawunki ne Alkasim da yake Kano. Abin da ya faru shine na je biki Katsina ne kasancewa mamar Anti Jummai kanwa take a wurin babana. To anan na ga 'ya'yanki su ta je da su bikin. To gaskiya yaran sun bani sha'awa anan na tambayi Anti Umma. ƙanwar anti Jummai, yaran waye a nan dai ta bani labarin ki da abin da ya faru da ke. Gaskiya a nan na ji na kamu da sanyi. ki, ban yi nauyin baki ba na faɗa mata ina son ki. A nan dai ta faɗa ma Alƙasim da mijinta Sabitu kasancewa Sabitin yayana ne ubanmu ɗaya, shine sai Alƙasim ya bani nan ki. Ya gayashe maganar cikin sanyin murya. Nan na rasa bakin magana, don jin maganar shi ne kamar saukar arado, sai da ya gyara murya sannan na dawo daga guntun tunanin na tafi, tare da cewa ya za a yi ba baka ganni ba amma ka ce kana sona. Don ka 'ya'yana bai zama hujja da za ka amince da ni ba. Ajiyar zuciya ya tare da faɗin ina nan zuwa Sokoto sati mai zuwa saboda akwai wani abokina sanator da zai ƙara aure in na zo zan ƙaraso wurinki. Hmm, haka dai muka yi sallama da shi ya bar ni ina ta sake-sake. Dan ban ɗauki maganar shi da wani muhimmanci ba dan a gani na daga gani ‘ya'yana kawai ba tare da ya gani ba sai ya ce yana so na. Washe gari kuma sai ga anti Umma ta kira ni bayan mun gaisa a again dai maganar Suleiman ta yi min tare da gargaɗi na kar in ba su kunya dan suna so su nuna ma Tasi'u da magoya bayan shi na fi ƙarfin shi da har zai min shari. wai na je ina kuka ya maida ni. Bayan mun kama magana da ita ta umarce ni da in kai majiya wayar nan dai na kai majiya wayar. ba san yadda suka kare ba dan ina ba ta wayar na jiyo ɗakina. Ita kuma majiyar bata ce min komai ba. Tun daga ranar Suleiman kullum sai ya kira ni sau hudu tun ban saki jiki da shi ba har na zo na yi. Suleiman namiji ne da ya iya tattali. dan yadda yake nuna mun so ba za ki yi tunanin ya ajiye mata biyu ba har da yara hudu A cikin satin nan ne wani irin sabo da shi wanda nake ji kamar mun yi shekaru tare. Don wani irin zazzafan so nake masa wanda ni ma ban san lokacin da ya shige ni ba. Don a wannan lokacin na tabbatar da son da na yi ma Tasi'u kaɗan ne akan wanda nake yi ma Suleiman. Week na zagayowa kamar yadda ya alƙawari, sai gashi shi ya zo. Kallo dai za ka masa kasan akwai 'yan gidan rana wato Naira. wanda ya sha shaddar shi gizna sai kyali take chocolate color ne gashi jayin duk inda ake neman namiji Sulaiman ya kai har ya wuce nan dai na sauke shi a falon Hajiya sannan na fara kawo mai su snacks da abincin da na tanada don shi sai da ya cika ciki sa sannan ya shiga gaida Hajiya da Aunty Suwaiba wato matar yaya Arsala Sana muka dawo falon muka dasa hira duk da yawancin hirar shi yake yi don ni daga e isa a'a